ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu ne yau za mu nuna muku yadda za ku je ku samu wani coin mai suna Bankant Dog wanda za ku samu akalla kimanin biliyan ɗari ku biyo ni da fara zan ajiye muku link a description wanda za ka danna shi kana danna shi zai kawo ka feji kamar haka sai ka yi click akan wannan alamar share din sai ka duba wajen kwafi sai ka kwafa in ka kwafe shi sai ka je ka trust wallet ɗinka a nan za ka yi amfani da shi sai ka click akan trust wallet ɗinka tana buɗewa kamar haka sai ka tabbata kana da smart chain ma'ana binan smart chain akalla wanda ya kai kimanin da hamsin domin a ciki za a yi cajin da za a ɗauka caji ne za a ɗauka kai kuma sai a baka wannan tuban ɗin kimanin biliyan ɗari. to ka tabbata ka da akalla kuɗi wanda suka kai hamsin a cikin wannan binance merchant ɗinka kawai sai ka click akan wannan da app ɗin da ka click zai kawo ka feji kamar haka na kawo ka feji kamar haka a nan ina inda kake gani a nan ina inda kake gani ga search or enter website url nan nan za ka click akan shi ka click akan shi sai ka yi festin ɗin wannan link a wannan link ɗin da ka kwafo a nan za ka yi festin ɗinsa kana festin shi nan link ɗin zai fito sai ka danna wannan alamar ta don kana dannawa shikenan sai kawo ka feji kamar haka da ya kawo ka feji kamar haka sai ka click akan wannan alamar ta ethereum ka yi click akan shi sai kawo ka feji kamar haka na kaka feji kamar haka sai ka zaɓi wannan smart chain ɗin da ka zaɓe shi zai koma kamar haka kun gani gashi alamar smart chain to yana kaka feji kamar haka sai ka click akan wannan airdrop and bankant dog ɗin na click akan shi shikenan shine zai kawo ka feji na gaba kamar haka da ya kawo sai na kamar transaction ana saka confirming din shi wannan kasuwancin da aka kuma sayar da za ka yi ni kun ga a nan za a yi caji na naira ɗari da naira bakwai da kuma sittin da bakwai ya danganta a lokacin yanayin network kai za a iya yin kamar haka ko ƙasa da haka kuma ɗara haka da kaɗan sai ka daina wannan approve ɗin da ka daina approve shi kenan ka zai yi saboda haka sai ya koma trust wallet ɗinka ka kuma trust wallet sai kai click akan wannan ƙwallon ƙwaya biyu da kai click akan ƙwallon ƙwaya biyu zai kawo ka feji kamar haka akwai link na biyu da zan ajiye muku wanda za ku ga ya rubuta contract address to shi kuma sai ku kwafo shi sai ku yi pasting ɗinsa a nan wajen da kuma yi pasting ɗinsa kun dana search kuna yin pasting ɗinsa kuka yi na wannan don ɗin zai tafi muku search zai nuna muku wannan coin ɗin gashi nan bankant doc ɗin kun gani gashi nan a kashe yake sai ka kunna shi kamar haka ku ja ya koma bulu ɗin nan kuna kunna shi shi kenan sai ku click a kan shi da kun yi click a kan shi to zai kawo ku feji kamar haka wannan shine feji da farko zai nuna muku balas ɗin empty ne amma kar ku fita daga wajen akalla da ya ɗauko ku wasu 'yan sakani ba wale wani ya kai minti ɗaya insha Allah za ku ga balas din ya dawo wannan kimanin biliyan ɗari na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku mai da baka subscribe ba na fata ka duba jar rubutu ka wannan bidiyo da subscribe sai ka danna shi sannan ka yi alamar ƙararrawa sannan ka zaɓi all domin kar ka samu sabbin bidiyo su ɗin ma kan lokaci na fata kuma ya ka mana sha da